anan muna gidan likita na unguwar rikazuma wannan mata ta damu da yanayin lahiyar jikin 'ya'yanta guda biyu tana fargaba cewa masasar cizon sauro ce suke fama da ita su biyun ga ya da ƙauna ne kuma dukan su sai amai suke amma idan ka hanzarta ka zo likita sai ka samu sauki muna gode ma Allah da kuma likitoti da ke kula da mu da Fiye da mutane dubu tara ne ke tafiyar da wasu ayyukan yaƙi da cutar masasarar cizon sauron na tsawon watanni hudu a cikin gidajen likita ashirin da bakwai na ƙasa, yayin da za a kashe miliyar hudu da rabi na sefa. A wannan lokaci na damana mafi yawan yara na fama da wannan cuta, in ji Madam Nasiru Fati wata jami'ar kiwon lafiya. Muna cikin lokaci na masasarar cizon sauro sosai. A ini muna samun mutane sittin zuwa saba'in da ke fama da wannan cuta. Idan yaro ya kamu da wannan cuta yana iya kin cin abinci ko kin shan nono, ta haka kuma yana iya kamuwa da kamuwa kenan abu ne mai kyau a haɗa aikin rigakafi da na gwaji a game da cutar domin abin ya shafi yara 'yan ƙasa ga shekaru biyar da aihuwa. gurin da aka sa gaba shine a yi wa yara sama da miliyan biyu 'yan shekaru uku zuwa biyar maganin masasar cizon sauran a matsayin rigakafi alƙalin masu nuna cewar a niger kashi tamanin cikin 100 na mutanen da ke zuwa asibiti domin a duba lafiyarsu a lokacin damana suna fama ne da masasar cizon sauro felix akebo mataimakin wakilin asusun kula da ƙananan yara na majalisar ɗinkin duniya a niger ya yi ƙarin bayani a bana za a haɗa aikin rigakafi da cutar masasar cizon sauron da gwaji dangane da tamowa an gano da cewa mafi yawan yara masu tamuwa da ake kaiwa asibiti domin magani suna fama ne da masassarar cizon sauro. Kafin dai a kai ga samun allurar warkar da cutar masassarar cizon sauro, rigakafi shine mafi inganci wajen yaƙi da wannan cuta.